studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai yau talata sha ɗaya ga watan Juwan na dubu sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro shi shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. addinin musulunci bai bada umarnin yin auren yara ba kamar yadda shugabannin addini suka bayyana a nasu bangare sarakunan gargajiya na ganin cewa ya kamata a sassauta kan wasu misalai waɗannan bayanai sun fito ne a taron da ke wakana kan batun a maradi ranar juma'a mai zuwa ita ce karshen wa'adin rubuta suna sunayen ta aikin hashi na nijar a bana ana sa ran jirgin farko zai tashi zuwa saudiya a ranar 21 ga watan shiye mai zuwa rahoton musamman na yau zai zantawa kan zanen sakar gargajiya da ake kira suban ko tera-tera da ke kokarin bacewa Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sanar da cewa za ta ba da tallafin kuɗaɗe miliyan 86 na euro kwatankwacin miliyar 56.4 kwatankwacin miliyar 56.4 na sefa ga ƙasar Nijar. An bayyana cewa wannan sanarwa ne yau inda kungiyar ta fayyace cewa waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su a fannin bunƙasa tattalin arziki zaman lafiya tsaro shari'a ko kuma samun ingancin kiwon lafiya musamman domin 'yan mata mata da kuma yara ƙanana a cewar kungiyar tarayyar turan a maraɗi ana ci gaba da taron ƙasa kan yaƙi da auren ƙananan yara a nijar sarkin kantin tesawa da ke halartar taron na ganin cewa ya kamata a sassauta kan wasu misalai kamar idan karamar yarinya ta gudu tare da saurayinta sai mu saurari mai martaba mai gizo kane muhammad mansur a hirar shi da wakilinmu muhammad mamman sarautar gargajiya ta kasar niger ba ta lamunta ba da yi wa yara auren gaggawa su ba su kai ba amma sarautar gargajiya na buƙatar a yi wa al'umma shawara domin akan iya kasancewa cikin yanayin da alatilas na bar yarinyar ta kai ga ta domin ko za ta iya shimfiɗar da halin da zai sa alatilas a bar mata zaɓin nata don shigarta wani hali zai da sawa dole a taimaka mata domin ko tana iya ɗaukar cikin banza da mutumin da take so ko kuma ita da masoyin nata su gudu don su nisanta da uwayen nasu da suka ƙi bin zaɓin nasu na su yi aure tana kuma iya ba da kanta ga maza daban-daban ta ɗauki ciki kuma ko mun san da ba wanda ke son ya bar ɗansa ya auri yar mata mai ɗauke da ɗan da aka haifa a rariya ba kenan dan a baiwa yarinyar damar tsira da mutuncinta mu shawarar da muke badawa shine wanda ya mata ciki ya aure ta celui l'a senti la kan Shugabannin addini da ke halartar wannan taro sun tabbatar da cewa addini bai amince da auren yara ba kamar yadda wasu ke nunawa. haka da imam musa ibrahim na walam ya bayyana a hirar shi da wakilin namu har wa yau muhammad maman ni malamin addini ne a yau ina da ɗiya mai shekaru goma sha uku idan wani ya zo komai darajarsa komai matsayinsa ya zo neman aurenta ba zan auren mishi ba saboda na san ba ta kai shekarun aure ba ba musulunci ne ce aurar da yara ba mun ba ma iya cewa aurar da yara ƙanana da ba su kai shekaru goma sha takwas ba babban laifi ne kamar a shari'ance yadda ake son kwatanta mana. Duka mun amince cewa aurar da yara ƙanana al'amari ne da ya zama kusar kafa, kuma matsala ce da ake fuskanta a zamantakewar yau, wanda ya kamata mu kawo mu a samar da mafita a kai. A ranar Juma'a mai zuwa ne ya kamata kamfanonin ayyukan haji da umara su kawo ƙarshen rubuta sunayen maniyyata ake haji na Nijar na bana. kamar yadda jami'in sadarwa na hukumar tsarin aikin hajji ta nijar koho ya bayyana inda ya kara da cewa jirgin haya na farko zai tashi zuwa kasar saudiya ranar 21 ga watan juye mai zuwa sai mu saurari nasiru saidu a hirashi da adama da waki mun shaida ma masu kamfanin haji muna son mu yi tashi na harko na jirgi 21 ga watan juye insha Allah akwai alhazai waɗanda ba su yi da rubuta ba har yanzu amma a jimilce cikin kota inda an ka ba mu na dubu goma sha biyar da ɗari takwas da tamanin da goma sha ɗaya yanzu dai wajen vol regile ko masu jirgin yawo mun samu wajen dubu hudu da ɗari biyu wajen vol chartar can ne da yawa duka muna tsammanin mu samu dubu goma ko goma sha daya kan ga wajen amma a yanzu dai baya wuce wajen dubu biyar wanda aga hannuwa mafi yawanci al'ada da adda kwai sai an kare sallah azumi na sa'an nan kake ganin mafi yawanci sun zo sun fara zuba kuɗi wannan abun shina kawo 'yan matsala game da shirye-shiryen haji don ya kamata a ce wata bi kamin haji kowa ya san an tsaida an fara horon alhazai an fara komi da komi to akwai yanayi ma shi kankan shi na alhazan su kankan su ba su rike da kuɗi da gaugawa Ƙarawa 'yan majalisar dokoki sani domin kula sosai da fannin tsaro wannan ita ce manufar wani horo da cibiyar da kafi ke baiwa 'yan majalisar dokoki mambobin hukumar kula da tsaro ta majalisar dokokin ƙasar Nijar a nan yamai. Shugaban wannan hukumar Bashir Sidi Abdulaziz ya yi wannan bayani. Batun tsaro abu ne da ya ɗauki hankalinmu a matsayinmu na mambobin kula da kwamitin tsaro a nan majalisar dokoki. Mun taɓa aiki tare da minista da ke kula da makamai da kuma sojoji da manyan hafsoshin soja dukansu domin tattaunawa da kuma duba hanyoyin da za mu samar da mafita a kan wannan al'amari na ta'addanci. Wannan zaman taro da zaran aka kara shi zai baiwa mambobin kwamitin kula da tsaro su amfana da abubuwa da dama kamar kamar dabarorin biya sau da kafa akan ayyukan gwamnati da kuma hulɗa tsakanin 'yan majalisa da fararen hula da ma jinsi 'yan majalisa da jinsi wannan abu ne mai matukar muhimmanci. A ƙaramar hukumar karkarar Inatas, mambobin iyalin Arisal Al'amda, shugaban gungun buga shi da aka hallaka a ranar 27 ga watan Afrilu a gidansu da ke garin Inatas sun tashi sun koma tsakanin Tilibiri da Yamai. wani wakilin jama'a da studio kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa yallan arisal sun tashi ne a mako ɗaya bayan da aka hallaka shi sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga mutane masu ɗauke da makamai da bai san ko su wane ne ba inda ya kara da cewa a halin yanzu mutum ɗaya mambobin iyalinsa ne kawai ne ke cikin garin na wato inates a agadis hukumomi sun kaddamar da wani aikin yashe gotoci domin yin rigakafi da banar da ruwa masu gudu ke haddasawa a garin duka shekara sule umaru shugaban sashen kula da tsafta na ma'aikatar magajin garin agadis ya yi karin haske a hirashi da musa mamman Wanga aikin manufarsa shine a yashe kwalbati domin ruwan damana da na datti su samu gudana yadda ya kamata. Tun ranar Litinin da ta shuɗe kwalbatin da ke raɗin hanya an yashe shi. Yanzu kuma ga mu a nan tasha inda muka tar da wani kwalbati cike da rairai da shara. Allah da ya sa mun zo agun domin ko idan ruwan damana sun malala ne da tashar za ta fuskanci ambaliya. Kwalbati bakwai kawai muka ƙididdige bayan mun kare da tasha za mu isa can bayan otal dulayi akwai kwalbatin obitara akwai na hamadi na agada sokni da ke wajen daga manat da nasarawa kwalbatin duka sun cika da datti da shara kenan an ba mu yashe su ba tun yanzu za a iya samun ambaliya kinan da nike ma al'umma shine su kansu su zan kulawa da wa'annan kwalbatin kar su dinga jefa sharar gidaje cikinsu don yana kantse magudanar ruwa kawo bayani kan ayyukan cibiyar wasannin sinima na niger da dama da take baiwa masu amfani da ita wannan ita ce makasudin wata haduwa da ta wato da ta wakana a ranar lahadi a agadar tsakanin daraktan cibiyar da masu harkar al'adu da ke zaune a wannan birni na yankin ayir darakta sani alhaji wato sani alhaji magori ya yi wa anise karim karin haske Mahimmancin wannan tattaunawa dai na farko dai shine jama'a su san wannan cibiya ta sinima sannan kuma a san abubuwan da Agres ta kamsa a fannin sinima da kuma horar da masu yin wannan sinima tare da tsarin mu da muka girka tare da UNICEF za mu horar da dabarun yin fina-finai saboda sinima tana da buƙatar fasaha da nazarin mu ya kamata mutum ya yi domin fim ɗinsa ya samu karɓuwa. Horon ya shafi masu kirkira su da za su tsara abin ya samu karbuwa har su samu kuɗi a ciki duka waɗannan abubuwa ne da za mu horarwa ya kasance a na agades ko kuma a yamai ko wani wuri a tattara su saboda wannan shiri ba na yanki ba ne kaɗai na ƙasa ne gabaki ɗaya. yanzu kuma sai fagen wasanni inda muke dauke da sakamakon wasannin rana ta 22 na super league ta niger na kwallon kafa da ake yi a karshen wato da aka yi a karshen mako ƙungiyar isn na niger ta da fc sun tashi ba ci a ranar juma'a a nan yamai haka ta kasance tsakanin is fan da is sonidep har wa yau a yamai sannan is duwan da is jnn sun tashi kunan doki da ci ɗaya kowanne a zandar espoir fc ta yi nasara kan akokana ta arlita da ci biyu da banza gs tatawa da irana fc wato ta arlita sun yi kunnen doki ci biyu da biyu a garin tawa ranar lahadi a yamai as police ta yi nasara kan sahel fc da ci uku da biyu yayin da usgn ta yi nasara kan jangwarzo ta maradi da ci ɗaya da banza a sakamakon waɗannan wasanni as suni dabba ta kasance kan gaba da maki hamsin yayin da irana fc ta gs tatawa suke baya da maki goma sha bakwai kowanne sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a wannan zamani ba kasafai ake ganin wato kayayyakin saƙa na gargajiya ba al'adar da ake aiki da ita har yanzu ita ce ta lullube amarya da zanen gargajiya da ake kira suban ko kuma tera-tera ga fasarar rahoton rafika a tahir Al'ada ce tun ta iyaye da kakanni a tera cikin jihar Talabiri wannan tufafin masu zane-zane kala daban-daban ana yin su ne da kada meta uku na tsawo meta ɗaya da digo sittin ga faɗi. Ana saƙa cikin nagartattar fusa'a ana kiran su suban tera-tera ko kuma kuru-kuru masu zanen ado na sha baƙi cikin zubin fari kyalle-kyalle goma sha bakwai da aka haɗa bai ɗaya. Maimu Haruna Tinni ta ƙara muna bayani. Tera suna Tera-tera na aini ainihi ya ɓace amma ana samun ɗaya-ɗaya a kasuwanni zanen da ake rufe amare da shi sunan shi kunce zanen tera-tera na ainihi an yi shi da kaɗa da aka aikace sosai domin fitar da ɓari shidda kowane yana da nashi launi daban baki hori ja ko mai launin ɗorawa idan ka ɗamu zanen tera-tera an san ka ɗamu zane mai kyau ka je sabgar aure ko suna amma kash a yau wannan zane yana sakin maza ke yin sa da ake kira cakai da zabarmanci Turanci ko kuma masaka da Hausa. Abdulwahib masaƙi ne a gidan kallo Bubu Hamma na nan Yame ya bada bayani akan dalilin da ya sa aikin saƙa ke bisa bacewa. Muna ɗinka kunta da suban. A halin yanzu idan ba mutum ya ce mu yi masa ɗinkin suban ba ba ma ɗinka shi. A da uwa tana sayan kayan ta ta ajiya da shi ake adon ɗakin amarya. Yanzu kuma da kayan tura suka mamaye ko ina da zaran aka ga mutum da shi sai a ɗauke shi a matsayin matsayin bawa ko kuma waɗanda ba su da hali. A nan gidan kallo mu uku ne muke wannan ɗinki. Akwai wasu wurare ƙauye da ake yin su ana kawo kasuwa. Amma a cikin birnin mai don mutum ce na nuna masa inda zai same shi gaskiya ban san inda zai same shi ba. Bisa hatsarin batar da ainihin al'adar jama'a tattala al'adar ta suban da aka ma sauyi da fasalin zamani ya zanto wajibi ga dukkanmu a cewar jami'in ilimin zamantakewa Isa Alu a Sakamako na farko shine bacewa al'adar asalin Basanwai. A lokacin baya tufa su ne suke nuna asalin mutum daga kabilar da ya fito. A lokacin da mutum ya al'adar sa kamar mutum ne da bai san inda ya fito ba ina zai je. fara. Masaka sun taka rawa a zo a gani kuma aikinsu na ɗaya ga abun riko na tarifi sai dai kash ban a yau an maye gurbinsa da bargo da ya fifita a kasuwa kuma da ake yinsa da inji maimakon da hannu. To karshen shirin namu kenan na maricen yau bayan labarin Faransanci wato Michel Deji zai shagoranci shirin Forum da Studio Kalangu wanda a yau ta tattauna kan batun irin fasarar da ya kamata a yi wa wato rikice-rikice na yaƙe-yaƙe. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. a kan lamba 99 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.